والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر yau da maganin manzo sallallahu alaihi wasallam ga teku ya ce huwa ɗahuru ma'uhu alihillu mai tatuhu shi ruwansa mai tsarki ne sannan mataccensa halal ne shi mataccensa halal ne na'am zahirin bi hukumu mai tatuhu uh, alba wato zahiri ne game da hukuncin mataccen teku li'annahu laysa al-maqsud asalatan min al-qiyas domin ba shi bane baka suri ga asali daga qiyas A gane zahiri ne game da hukuncin mataccen teku amma ba shi ne asalin abin da ake nufi ba ba shi ne makasudi na asali ba daga tiyaki su'alin khasun bima ilba eh, domin tambayar ya keɓanta ne da ruwan teku asalin tambayar sun ce ne ya rasu da mu muna yawan tafiye-tafiye kuma a cikin tafiye-tafiyen mu wannan amiru ma'ana kalilan min ma muna dauka tare da mu ruwa dan kadan idan mun ce za mu yi alwala ko wankan janaba da shi za mu ci kishirwa. ruwa idan kuma muka shanye babu ruwan alwala da wankan janaba shi ya halatta mu yi alwala da ruwan teku mu yi wankan janaba ko mu sha ruwan mai ko mu sha ruwan abu nan ruwan da muka dauko ko ya lura ai wannan shine asali wasu daga cikin sahabbai suna yawan tafiya cikin teku to shine suke tambayar manzon Allah cewa yaya hukuncin abin zai kasance idan suna tafiya cikin teku janaba zai iya kama su ko kuma sallah zai iya zuwa za su yi alwala idan suka ce za su yi alwala ko za su yi wankan janaba da wannan ruwa wanda suka ɗauka don su sha ruwan zai ƙare idan kuma suka ce za su yi amfani da shi abin nan su shanye ba za su samu wanda za su yi alwala ko wankan janaba ba to ya halatta wannan ruwa su shanye wannan ruwa din amma kuma su ɗibi ruwan teku da gishiri su ɗibi ruwan teku mai gishiri su yi alwala da shi da wankan janaba shi ne asalin tambayar tambayar bai da alaƙa da maganar mushi maganar mushe manzan Allah ya ba da amsa a gare shi ne ba tare da an tambaye shi ba ya dan ƙara musu ilimi ne to saboda aka shine yake magana cewa zahirun wannan al'ahuwa dahuru ma'uhu alhilu mai zatuhu shi hadisin zahir zahiri ne game da hukuncin mataccen teku eh, shi matacce ba shi bane makasudi ga asali daga kiyasi mai makasudi ga asali eh domin tambayan ya ke banta ne da ruwan teku ruwan teku ne aka yi tambaya sai manzo Allah ya ƙara musu sani da maganar mushe din na'am hukum zahir annahu yajibu al-amal bima hukuncin zahir lalle yana wajaba da abin da ya bayyana daga gare shi malam ya kum dalil dalilin ya qtadi amal bigair eh bigair zahir hmm. malam ya kum dalilun amal zahir wato matsar dalili bai tsayi ba da yake hukunta yin aiki da abin da ba zahiri ba na'am li'anna al-asl adam sarf al-lab an zahiri eh domin asali shine rashin juyar da lafazi daga zahirinsa illa idan ta da zalika dalil sai dai idan dalili ya hukunta haka a gani idan na ce fa'altu kaza bi yadi fa'altu kaza bi yadi na aikata kaza da hannuna me yin zahir game da hannu na aikata kaza bi yadi mai zuwa game da Shi ne hannun kansa ne zahir duk da cewa yana ɗaukar wasu ma'anoni yana ɗaukar ma'anan alƙudura yana ɗaukar ma'anan alƙuwa yana ɗaukar ma'anan anni'ima shi kalmar yadu to amma inda ya fi ƙarfi shi ne zahir ya fi ƙarfi ga ainihin hannu so da idan aka ambaci yadu hankalinka ya karkata zuwa ga inda ya fi karfi shine zahir din har sai an samu nassin da ya nuna a juya daga gare shi a gano wannan shine makasudi a salatan su daga da zarar an ce maka to ai kaza in na ce ra'aitul asada na ga zaki in na ce ra'aitul asada abin da yake zahir ga asar shine zaki shine zahir to matsar ba wai an samu karina bane wanda ya juyar da shi daga wannan ma'ana din an gano wani ku kana ganin an ambaci asad kawai ka yi karkata zuwa ga ma'anin shi na zahiri shi ne zaki amma idan aka samu wani karina wanda ya juyar da shi shi ke nan sai ka yi amfani da wannan karina din an gani? kamar ka ce bil'amsu bil'amsi zurtul asada wa akaltu ma'ahu wa sallaitu khalfahu summa summa summa nasahani a summa nasahani bi nasa'is galiya summa nasahani bi nasa'is galiya ke jiya na ga asadu a gani na kai mai ziyara na zauna tare da shi na ci abinci tare da shi na yi sallah a bayansa sannan sun da ni bi nasa'il galiya sannan sai yi mun guziri da ainihin nasihohi masu tsada su ba da zalika swafa hatu huwa rajatu ilal bait to shi wannan za a fasara shi da zahir ne ko kuma za a yi tawil shi bai sa za a yi tawil shi alƙarina ƙarinan da ya nuna har na kai mai ziyara mutum ya kai ba za ki ziyara wannan shi ne ba kai kawo kanka ka kai ba za ki ziyara har ɗake shi ka zauna tare da shi ku yi bira da shi ka yi sallah a bayansa sannan ka zauna imanin sai yi masu tsada daga baya kuma ka yi musafa har ma ka gaisa da shi ka miƙa mai hannu gaisa ba kayan zai yiwu ba to saboda haka idan lafazi ya zama to zahir wannan lafazi ana ɗaukar shi akan ma'anin shi na zahiri sai in an samu karina wanda ya nuna sabanin haka na'am wa lau ya hatamin ta'awil kuma lallai shi yana ɗaukar tawili na ce tawili ne a juyar da shi daga zahirin ma'anarsa wa kuma yakan yi nufin wani ma'ana na daban kamar yadda ce yadu yakan ɗauki ma'anar a ainihin alƙudura ko al'uwa ko al'ima amma kuma ma'anar ba shi da ƙarfi sosai ya fi ga ɗaya ɓangaren to shi ma kalmar asadu yakan doki ma'anan asalin shi ma'ana zaki amma yakan doki ma'anan jarumi na ga wani na kai ziyara ga wani jarumi to saboda haka idan an zo hankalinka ba zai koma ga jarumi ba zai koma ga zaki ne sai idan an samu dalilin da yake ce ka juya to shi ba shine ake nufi a nan wajen wato juyar da shi daga zahirinsa kuma a yi nufin wani ma'ana daban yana buƙatar karina na fa'in kana zahir amal idan wannan zahir am zai iya daukan ayi tafi da shi idan ko mutlak ne zai iya daukan ayi tafi da shi idan hakika ne ya tamilu an yura da bihi al-ma'ana zai iya daukan ayi nufin ma'anar shi na majaz da shi hmm, da wani wannan daga cikin fuskokin tawili kuma shi zahir yakan dauki yana karban shafewa ana shafe shi hukumar أن حكمه ظاهر منه يسيغ في أهل risala. wato ma'ana hukuncin gidan zahiri yana inganta a zamanin manzanci da kuma zamanin shar'antawa yana karban mi yana karban an saka a shafe shi shira hukumar kuma wato a shar'anta wani hukunci madadinsa كان من الأحكام الفرعية الجزئية وأنجزان دي كانت جيدة كتنوه كنتوه كنتنا فروعة نعينيين جزئية التي تتغير بتغيير المصالح وأن دعايا كتنزا كتنزا ومصلحة وجي وتقبل النفس كما ينا كربان أشابش إيه. ينا كربان أشابش نعم أبو زهرة أبو زهرة الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والقسم الثالث من الموانع هو الذي لا يقسم إلى أخو ثلاث موانع شيني وندا لا يرفع أصل الثلاث التكليفي بايا أوكي أصل النيمة إلا تكليفي أصل أبن دعك النيمة إلا تكليفي shi wannan mawani baya ɗauke shi gaba ɗaya bal yarfa'u luzum a a yana ɗauke wajen shi ne baya dauke asalinsa yana dauke sa zai rage mai karfi ne kenan daga ainihin wajibi ya koma mustahabi ko daga wajibi ya koma halal sallahu min talabi hatma eh yana juya shi daga nema na dole min talabin hatami wa yuhawiluhu min talabin hatami ila takhayyiri yana juya shi daga nema na wajibi zuwa ga nema na zabi asalin shi wajibi ne amma sai ya rage mai ƙarfi ya koma zaɓi wa zalika mislul ma wannan misalin rashin lafiya fa inna goma ne ubin farfiyar salatin juma'a rashin lafiya yana kangewa daga fallantuwan sallar juma'a ko ba ka ba hmm. idan mutum bai da lafiya ciwo mai tsanani to sallar juma'a ya zama wajibi a kan shi ba walakin in salla sahhat salatu kaga ya zama mani ummin salatil juma'a hmm. amma yaya kuma idan da zai jure ba da zai jure ya yi sallar juma'a don cikin rashin lafiya yaya sallar ta yi kaga ce in an ce mani'u sallar rashin lafiya mani'u ne daga sallar juma'a ba mani'u ba ne wanda yake hana sallar juma'a gaba ɗaya wanda sun kai kayi haramun bai yi ba mani'u ne wanda yake rage wa sallar juma'a ƙarfi wato yin sallar yana rage mai ƙarfi daga wajibi ya koma wato mustahabi eh. وكذلك الأنوثة بالنسبة للصلاة وكذلك الأنوثة هكذا ما تنتكى ما تنتكى دنجري لسلة الجمعة سلة الجمعة wato wajibi ne amma ga mace wato kasancewar matantaka ya zama mani'u ga wajabcin matantaka ya zama mani'u daga wajabcin juma'a kasancewar mace ne wannan matantaka ya mai da juma'a ya tashi daga wajibi ya koma musahabi inna al'unsa in sallatul juma'a sahal domin lalle mace idan ta yi sallar juma'a fa sallah ya inganta ومن ذلك النطق بكلمة haka nan kurci da kalmar kafirci a wajen tilasta mutum ko idan an tilasta mutum mutum ya rike wani katon bulala na dukan jaki aka ce mai ka zagi ka zagi manzon Allah ko ko mu tattiba ma wannan bulalan kaga wani mutum baji mai ji da ƙarfinsa gashi nan gege ya rike wani ƙaton bulala kawai idan ka ƙi zagin manzo Allah za a yi ta tafka ma wannan bulala din sai ka burgita sai ka zo ka zagi manzo Allah amma zuciyarka yana da imani na'am ga eh, kana qalbuhu mutma'innan bil iman idan ya zama to zuciyarsa yana da imani kaga wannan wato zagin manzo Allah kafirci ne amma kuma wato tilastawa yana zama mani'u daga kafircin mutum ya zagi manzan Allah saboda an tilasta mai ne tilasta nan ya zama mani'u ya zama mai kangewa daga kafirta mutum bin za ka zagi manzo wallahi an samu wuka ne a wuya ko an samu bindiga ne a wuya ko wala an rike wani katon bulala ne kuma ni ba zan iya jure ma wannan bulala ba shi sa na zaga amma zuciya na yana da zarar imani kaga wannan ai wannan ainihin tilastawa ya zama mani'u daga mai kafirtawa amma kuma dole ne sai ya zaga ɗin iya ga dama yana iya riko da azima in an ce zaga yake ce wallahi sai dai kashe ni su buga su buga yake ce wallahi sai dai kashe ni wallahi ba zai zagi manzan Allah manzan Allah ya zage shi wallahi ba zai yi ba kaga shi kenan wato wannan wannan ainihin mani'u din ya tashi daga wajibi ya koma mustahabi eh inna hadha al-ikrah asqata al-lawm domin lalle wannan tilastawan ne asqata al-lawm ya ya kayar da ainihin wajibci wala ka san fadli fi sabr wato falala bai kushe ba cikin hakuri hmm. inda mutum zai yi hakuri wato a kashe shi akan haka din da ya ba alkhairi gare shi da ya zo ya yi riko da wannan rukusa din an gane gara mutum ya haƙuri a kashe shi walidhalika la sabara yakunu dhalika khairan la ne wanda suka ce wai mace wato an ce za a yi zina da ita ko a kashe ta wanda ta tafi ganin sauki ne mai mutasar ke ta tattaunawa shin za ka yi haƙuri akan mutuwa ne ko ta bari a yi zina da ita ce ta wila ne wanne ne ya da sauki a gani wasu ba da suka ce ta yi hakuri kuma kashe ta yaba alkhairi da ta ba da ainihin ta ba da mutuncin da a kaza kaza da zuwa zaka ne to duk irin wannan shi ake magana na'am ولذلك لو صبر يكون zalika خيرا lallau? saboda haka da ake zai yi hakuri ya bari ya mutu cikin wannan hali da ya zama to ya fi alkhairi gare shi wannan shafi ya ja'al rukhsa rukhsa kuma qa'iman bi shafi mawani yana son ya rukusa wani kisimi ne ka'ima mai zaci yana cin gashin kanshi ne misali min a kasamir mawani daga cikin kashe-kashen mawani a gani shi ma yana cin gashin kanshi ne shi rukusa shi imamu shafiri yana kiranta almawani allati tarfa al-ism hmm. mani'u wanda yake dauke zunubi idan ka yi shi babu zunubi amma da zaka yin shi da yafi وعند النظر العميق يتبين أنها داخلة في الاسمين الثاني والثالث أوجه النظري بالذربي yana bayyana cewa lallai tana shiga cikin kifin fitman guda biyu na da na shi yasa muka shigar da ita a matsayin misali nata wallahu subhanahu wa Allah shi ya kowa sani بكر يو سنة ويو سنة نعم يو سنة شاري نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم البدع في صلاة المسافر بيدي bidiyoyi dangane da sallar matafi da sallar juma'a wa amma ma a hadisa nasu fi hadal babu. amma abinda mutane suka kirkiro a wannan babi allazi huwa babu musafir wanda shine babi na ainihin sallar matafi da sallar juma'a na bidiyoyi shaytaniya na bidiyoyi na shaytan min zalika musafir daga cikin wannan akwai sallar matafi sallar qasrus salah sallar matafi wato barin kasarun sallah ya zama to shi duk sanda yake tafiya yana barin yin kasaru barin yin kasaru a ce muharrama alal qawl wujubi idan muna da ra'ayin kasaru wajibi ne akwai masu ra'ayi daga cikin malikiya da kuma zawahiriya cewa kasaru wajibi ne wato dalilin cewa kasaru wajibi ne cewa manzan Allah hayyaba duniya a cikin tafiye-tafiyensa ba a taɓa ruwan cewa cewa manzan Allah ya cika sallah ba an gane wannan ku to da a ce ainihin kasaru mustahabi ne wata nan da manzan Allah an ga ya dan ajiye ya cika to mazhaban zagiriya su suna ganin abin da yake wajibi ga matsafi kasaru wajibi ga mazaunin gida ya cika kuna ne amma maza ba na jamhur da ce kasaru ainihin sunna ce mustahabiya idan mutum ya ga dama kawai yana iya cika sallah an fahimta ga usman bin affan radiyallahu anhu ya cika sallah amina a madadin yi kasaru inda kasaru wajibi ne ba zai cika ba to da wannan tattaunawa da malamai suka yi kan wannan matsala din akwai masu ganin usman bin affan kuskure yayi shi ya sanya abdullahi bin mas'ud ya masa inkari ya nuna ba daidai bane wannan cika sallah amina kasaru ake yi haka manzo Allah ya rayu ba shi ganin ya cika ba to idan mun dauka wajibi ne sai mutum ya je a cikin tafiya sai cika sallah ya yi bid'a aw bid'atu makruha ala al-qawl bi sunnati ko kuma bid'a makruha na'am idan muka dauki ra'ayin ne ala al-qawl bi sunnati eh akan ra'ayin laiwa sunna ce idan muka dauki ra'ayin sunna ce ta zama bid'a makruha cika sallah kenan karkashin wannan direbobi masu tafiya za ga idan direba yana tuki wani direban irin kawai irin bishi mai cishin addinin nan ne da zarar yana cikin tafiya sallar juma'a ta yi zai yi fakin a masallacin juma'a in kun ce a cigaba da tafiya zai shi fa baya wasa da juma'a wallahi billahi da zai baya wasa da juma'a sai dai ku yi fushi ni ba zan yadda jami'i ya wuce ba to shi kishin addini na shi ba ta ba karatu ya taso da kishin addini bai yi karatu ba sai ɗauka cewa idan kai biyu ne juma'a sai da suka hanya dole ka tsaya ka zalar juma'a bai san cewa shi matafiyi abin da yake wajibin shi ne kasar ko da ya ga ana sallar juma'a ko da ya ga ana huduba babu wanda yake waya tsaya ya jira ya zalar juma'a kawai ya wuce za in ya ma in za su iya kaiwa garin lokacin azahar za su iya kaiwa kamar karfe hudu ko karfe hudu da rabi ko biyar sai su kai lokacin su yi jabi wani irin jabi sai su yi jabi ta akhir kuma ji wani ayi hmm. to kaga wannan karatu da shine amfanin karatu idan mutum ba shi da karatu sai ya tsananta wa kanshi ba dalili an gani wani lokaci ma fasinjoji su ne suke yin hayaniya su ce ma direba bai damu da addini ba direba fasiki ne in ba fasiki ba ya za a yi sallar juma'a gashi nan mai kuka tsaya mai sallar juma'a ka zo ka wuce ita zagi ga wannan gaba ɗaya rashin karatu ne na sha zuwa na sha yin tafiya da ana ta rikici wani ko ka gaya mai cewa ba sallar juma'a bai wuzu ba kanka ba abin da yake wajibi ka kasaru ka bari in an yi kaza kaza za ka yi kasaru ka ina shi ba dole ne a tsaya a yi sallar juma'a na'am wa fi umdatul marid sadiq wa zil umdatul murid ya zo cikin littafin umda wa aksar ulamai ala anna al-qasr sunna eh mafi yawan malamai sun tafi akan cewa lalle kasar ba sunna ne hatta qala ibn umar radiyallahu anhu har abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ya ce eh, salatu safar ne. sallan tafiya dai raka'a biyu ne man khalafa sunna kafara duk wanda ya saba ma sunna ya kafirta yani in a. eh duk wanda ya saba yanzu da zarar mutum ya saba ma sunna ya kafirta eh kafiran ba su da yawa <laughs> sallan tafiya dai raka biyu ne duk wanda ya saba ma sunna kafara fa nan wajen Usman bin Affan da ya sallan abin Amina da ya kwaje kasar sai shi ka salla ba hal kafara to me ma'anar wannan kafara kufurin duna kufurin Hmm. an ba wai kufurin bukurin jimilar billa ba in ko mutum ya halatta hakan an gani in ya halatta cewa shi yana ganin ya halatta mutum ya cika sallah shi ma ya kafirta ya kafirta ba ba kufurin akbar ba ne shi yani za ta haɗarta idan ka tabbatar cewa wannan tafiya ne kuma ka tabbatar ya kai matakin da za a yi tafiya sai ka zo ƙi. wa kana zalika min ikhfafan biha kuma ya kasance wannan yayi sako sako da sallar ne ya wulakanta sallar bai dauke shi da muhimmanci ba amma duk da haka ne to shi ne dai wa fi shifa ya zo cikin ashifa eh akwai magana Abdullahi bin Mas'ud da ya faɗa sa'ala rajulun min bani Khalid hmm. bin Usayd Abdullahi bin Umar wato wani mutum ya tambayi ainihin bani Khalid bin Usayd kana rajulun min Khalid bin Usayd Abdullah wani mutum daga kabilan bani Khalid bin Usayd ya tabi Abdullah bin Umar yace ya Abu Abdurrahman yace ya kai baban Abdurrahman inna najidu salatul khawfi su a zamanin su ba su da wannan istilahatin su zamanin su su zamanin sahabbai ba su da istilah na akar maka lahu ya sheikh ya kaza duk ba da shi kawai sai dai alkunya babban malami da ya baban wani ya baban ya baban abdurrahman ya baban muhammadu ya baban isa muna da tambaya shikenan shi ba zai ji haushi ba cewa ba a kira shi shek ba ko ba a kira shi farfesa ba ya ustazu doktor to duk ba zai ji haushin wannan ba a shirin haka ba kawai ya baban wani ne wannan yana nuna a wancan lokacin mutane ne masu tsananin tawazu ko ba gaba yanzu zamani ne wanda wanda yanzu akwai karancin tawazu sai aka samu alƙab kamar yadda baka rabu zai yake an samu alƙab da yawa na ƙubba kala kala wanda ake kiran mutane da shi na girmamawa na'am na nafi salatar khawfi lalle mu muna samun sallar tsoro wa salatar hajjar da kuma sallar zaman gida a cikin qur'ani akwai sallar tsoro akwai maganar sallar zaman gida a cikin qur'ani duk ya na nafi safar eh ba ma samun sallar tafiya a cikin ƙur'ani ba maganar sallar tafiya wacce aya ce ta yi maganar sallar sai dai sallar tsoro walaysa alaikum junahun an taqsiru min as-salawat in khiftum an kuma da yaftinakum allazina kafaru eh walaysa alaikum junahun an taqsiru min as-salawat in khiftum an kuma yaftinakum allazina kafaru me ma'ana an taqsiru min as-salawat kasaru saboda an tambi abu abdurrahman cewa ina na jibi salatar kau da lemu muna samun sallan tsoro na yaƙi da sallan zaman gida a cikin alkuhani amma ba mu samu sallan tafiya ba shin wannan aya ba yana magana kan sallan tafiya ba ne walai alaikum junahun an tarsu rubina salawat in kisto ba yana nuni akan sallar tafiya ba ne an taɗa su rumina salawat da yake nuni a kai babu laifi ku yi ƙasarun salloli idan kuna jin tsoron kafirai kansu kansu fitine ku a gano wannan to ai abdullahi bin umar akwai sanda aka tambaye shi kan wannan aya ɗin? a shi ma manzan Allah kashi an tambaye shi kan wannan aya to ya rasulullah mun samu ba mu samu abin nan babu inda muka samu cewa mai sallan tsoro a cikin tsatsa mai yi sallan ainihin kasaru a cikin sallah an ce sallan kasaru sai dai idan ana cikin yaki sai dai in kiftum an yafi da kuma lazi da kabaru in har ba kuna jin tsoron kafirai su fitine ku bane to babu laifi don ku yi kasaru a gari in kuna jin tsoron kafirai su fitine ku shine za ku yi kasaru amma in ana zaman ana zaman lafiya babu wasu kafirai da za su fitile ku ko da kuna cikin tafiya ne da za ku yi kasar ba shi ne manzo Allah ya ce sadaka ne wanda Allah ta'ala ya sadaka a gare ku ku karbi sadakar Allah shi maganar kasar duk da baya sai alqur'ani sadaka ne wanda Allah ya ku karba ku yi aiki da shi an gani yawwa to so haka Allah ya mana sadaka ne da shi na'am قال ابن عمر sai abdullahi bin umar ya ce ya kai dan yau wato wannan walaysa alaikum junahun an taksiru min salat malamai sun yi bayanin kasaru kala biyu ne akwai alkasaru fil kayfiyya akwai shine kaman sallan tsoro da ake yi shi sallan tsoro ana yin shi ne kaifiya ne wato yanayin sallan ba sai an tsawaita ba akwai abubuwan da za a iya yafewa a cikin sannan ana iya yafe ma ruku ana iya yafe sujada kaga an taƙaita sannan kuma wani lokaci ana iya yafe nutsuwa da inci da dumanina idan kafirai sun zo ana tsara za ga muna tsara muna sallah muna tsara muna sallah suna tsara muna tsara muna yin sallah kaga na wajen an yafe mai intidal da dumanina sannan in ana tsara suna tsara an yaɗe ruku da sujada ko kaga anan wajen an yaɗe ruku da sujada an yaɗe ainihin hada sauru an yaɗe kaza an yaɗe kaza an yi ƙasar da sallan an taɓe ta sallan a gari? sallan bai kai irin tsawon inda a ce misalin ba ana cikin yaƙi ba ne ana kiran wannan alƙasar filme kaifiya to amma alƙasar filkan biya yawan sallar za a rage sallah mai raka a hudu a mai shi raka a biyu to shi wannan wasu suna ganin ayan na magana ne akan alƙasaru fil kayfiyya ba alƙasaru fil kalliyya ba shine walaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salat min as-salawat in khiftum in hakuna cikin tsoro na kafirai za su kai muku hari ko wani abu babu laifi ku yi sallar nan akan alƙasaru fil kayfiyya kun gani na'am قال ابن sai abdullahi bin umar ya ce ya muna asu tun an ce masa inna na jibi salatar kau wa salatar hazar fil qur'an lalle mu muna samun sallan tsoro da sallan zaman gida a cikin alqur'ani amma babu sallan tafiya ba maganar sallar da ake kasaru sai abdullahi bin umar yake cewa ya kai dan inda na inna la ba'atha ilaina muhammadan lalle Allah ta'ala ya aiko annabi muhammad zuwa gare mu wala na alamu ba mu san komai a cikin addini ba innama naf'alu kama ra'aynahu yaf'al kawai muna aikatawa ne yanda muka gai na yi yau mu je mun gani in a cikin tafiya ne ko da yaki ko babu yaki ko da tsoro ko babu tsoro annabi na yin kasaro kuma haka manzo Allah ya rayu tun da haka manzo Allah ya rayu ko da ba mu gani a cikin Qur'ani ba za mu yi aiki da shi kenan wa'annan wannan mutane suna da fahimta irin na qur'aniyun mai tambaya nan to shine abdullahi bin umar ya saita mai hanya irin na mai ba lalle bane ba sharadi bane sai an ga abu a cikin qur'ani sa'annan ai aiki da shi a'a manzon Allah idan ya aikata abu ko manzon Allah in ya faɗi wani abu ya zama hujja a gane? to mu dai mun ga manzon Allah ya rayu inda yana tafiya kasar yake yi ko mutum nan ba mu san komai ba duk abin da manzon Allah ya shi muke yi ko ban jona ko to kaga a nan wajen ya nuna mana cewa ba lallai bane komai sai mun gashi karara a cikin alkur'ani amma komai duk abin da kaga manzon Allah ya aikata akwai shi a qur'ani a cikin qur'ani a dunkule yana nan a cikin alkur'ani wa ma atakum rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzo ya zo muku da shi kurke shi da abin da manzo ya hana ku hannu Eh, na wasil hadisi ya zo cikin hadisi ya khiyaru ummati allazina idza asaw yakfu zababban al'ummata su sune wa'anda in suka muna na aiki sai su nemi gafara wa idza safaru aftaru idan suka yi tafiya za su ajiye azumi wa qassaru fi qasaru in suka yi tafiya su ne zaɓaɓɓun al'umma hmm. za su ajiye azumi fi yi ƙasar aure ahmad zarur fi umdatul murid as-sadiq Ahmad Zarub ya gangaro da hadisi a cikin littafin umdatul murid as-sadiq wa qala wa ajidu amma sai dai hadisin nan yana na cikin bulugul maram Ibn Hajar ya kawo shi hadisi ne da ibn jiddan hadisi ne da ibn inganta ba wa ajidu ma sahha aidan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam abin da ke karfafa wannan shine abin da ya inganta daga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yuhibbu an yuta rukhsatahu lalle Allah yana so an tuta rukhsatahu yana so a zarce ma rangwamen shi idan ya yi rangwame yana so a je ma rangwamen sa tun da dai kasar rangwame ne Allah yana so in yi ma rangwame ka je ka aikata wafi mistahi sadat ya zo cikin mistahi sadat sharri irshad salik eh sharri irshad salik iktuliba yukumu qasru fi safar an yi sabani game da hukuncin kasar a cikin tafiya faƙala abu umar abu umar ya ce almazhab annahu sunna abinda yake mazhaba abinda ya rinjaye a cikin mazhaba sunna ne shi faƙala ibn rushd ibn rushd ya ce mazhab malik wa jami'u ashabi mazhab malik da duka duka ɗaliban shi ya kasar sunna ne daga cikin sunnoni faƙila wajib kai an ce wajibi ne shi ma falawul lakhmi imamul lakami daga cikin malikiya shi ya ce ran daga ibn suhunun ibn suhunun babban ɗaliban malikiya ne imam malik ne shi shi yana da fahimtar kasaru din wajibi ne shi Wani kala hulqadi an jama'atul bagdadiyin alqadi ya tiranto shi daga malikawa na bagdada daga wasu jama'a mutanen bagdada suna ganin cewa kasar wajibi ne an gani kaga duk wannan in zai karanta da wani abu in har za mu fa'idatu da wani abu cikin wannan shine ɗaliban malik ba sa ta dalili da shi kuma ɗaliban malik ba su ɗauka fatawan shi yankan wuka ba ne kamar yadda wasu ke fahimta yanzu idan malik ya bada fatawa to kawai kamar manzan Allah ne ya faɗa to wannan magana ma mutum na mai fada shi ma na iya rinda cewa wai in malik ya yi magana to daidai yake da ƙalar rasulullah wannan mai fadin wannan magana na iya rinda babu wani mutum wanda magana shi yankan wuka ne a duniya gaba ɗaya sai manzan Allah shi za ka ga ɗaliban malik Allah ya musu rahama za ka ibn qasim wani lokaci sai malik ya bada fatawa shi sai saba kaga sunun sai malik ya bada fatawa ya saba lakabi sai malik ya bada fatawa sai ya saba ibn wahab malik ya bada fatawa ya saba da wasu saura daga cikin manya-manyan ɗaliban malik ba su ɗauka cewa fatawan malik yankan wuka ba ne sun ɗauka ishtihadi ne malik ya yi ishtihadi mai ɗaukar dacewa da kuma kuskure kuma haka ya kamata mu ɗauki fatawan wayannan manyan malamai an gani in suka yi fatawa lallai a ɗauki wannan fatawa fatawa ne mai kyau amma kuma ba lallai ba ne ya to yadda suka faɗa in an ga wani nassi wanda ya karo da maganarsu za a ɗauki nassi a ajiye maganarsu kamar yadda karantar da mu na'am um, shirin shirya bismillahir rahmanir rahim bakar abu bismillahir rahmanir rahim wa kutubu siyar mm, wa kutubu siyar wal sunnah wato littattafan tarihi da littattafan riƙo da sunna hasilatu ijtihad ahli sunna ala bid'ah wato sun isa suna cike da ainihin shirya ahli sunna kan yakan bid'ah a gani littattafan tarihi da littattafan ainihin riko da sunna suna cike da ainihin wato shirya makamanta da ahli sunna kan bid'ah su ba su ba dalibin sunna makami akan yakan ga da kuma yin watsi da yan bid'a wal ibti'ad anhum eh da kuma nisanta daga yan bid'a na'am kama yadda yi dalilin an al-ajnab marid kamar yadda lafiyayye zai nisanci mai garje mara lafiya kai lafiyayye ka nisanci mai garje ka nisanci mai karzuwa idan kai lafiyar ka lau kaga wani mutum jikin jikin karzuwa shin ka kusance shi ko za ka nisance shi za ka nisance eh? shi idan lafiyan kalon sai ga mutum yana ciwon kuturta kuturta nan gashi yana ruwa shin za ka nisance shi ka zauna tare da shi ku kwanta tare da shi ko za ka nisance shi manzo Allah ya ce sirra min al-mazlum firaraka min al-asad ka guji kuturu irin gudun ka ga zaki a gano wannan to yanzu da kuturu da dan bid'a wane ne ya fi cancanta a guje shi wane ne ya fi cancanta a masa hajar ɗan biri'a, an gani saboda rashin lafiyar da za ka ɗauka idan kai mu'amala da biri'a ya fi haɗari a kan rashin lafiyar da za ka ɗauka in kai mu'amala da kuturu in kai mu'amala da kuturu kuturu ba ya taɓa maka akida rashin lafiya ne na gangan jiki amma shi ɗan biri'a zai taɓa maka ainihin zuciyanka ya sa ma zuciyanka rashin lafiya ta inda za ka iya yin rija, ko kuma zai lalata maka imaninka a nan ko ya raunata maka shi wa iya zilla wala hun kisansu wa waqi'at malaman sunna malaman sira malaman riko da sunna suna da kisoshi suna da ainihin wasu abubuwa da suka faru a aikace hmm. wanda sharhi na da tsawo in an ce za a yi shi, yana da yawa yin za ka malaman suna suna nuna kyama ga 'yan biri'a ba sa sassauci ga 'yan biri'a lakin ya ɗibu lil ishara ila sai dai yana da kyau a gare ni in yi ishara zuwa ga wato kawuka na ainihin wasu abubuwa da yake kayyadaddu a ba matsayyawa dan a cikin su فقد كان السلف رحمه الله na يعتزبون الاستكفاف بهم hakika salaf Allah ya musu rahama suna neman lada wajen Allah wajen wulakanta yan bid'a suna neman lada wajen Allah wajen wulakanta yan bid'a wa rabdul mubtadi wato bid'a shine mana yin sako-sako da su da kuma tahjiri da wulakanta su wa rafadul mubtadi wa bid'atuhu da yin watsi da dan bid'a wa bid'atihi da bid'ansa wa yuhaziruna min mukhalafati suka yi tahziri daga yin hulɗa da yan biri'a. musamman ma yan bid'a da'iya ila bid'atihim yan biri'a masu gayyatar mutane zuwa ga biri'ansu. in ka san wannan malami ne ko a akan biri'a? har ma yana iya kawo shubhat domin ya gamsar da mutane akan biri'a. to irin wannan hulɗa da su bai halatta ba in kana hulɗa da su to kama kana hudda ne da kama yadda aka misali kana hudda da mai garji kana hudda da mai karzuwa kana hudda da kuturu kana hudda da mai coronavirus kama yadda ake faɗa to idan kana hudda da su to ka san cewa za ka iya daukan wani abu daga cikin ciwon sai dai Allah ya cece ka ko to shi ma an kana hudda da dan biriya za ka iya kwasan wani abu daga cikin daga ɗan biriya ƙarancin abin da za ka kwasa karancin ciwon ba karancin ciwon za kwasa shi ne zama to ba ka ganin bidiya a matsayin wani abu shi to don ya yi haka don ya ce hadisin manzan Allah bola menene ko kuma don ya ce ƙur'ani da ya ce hadisi ba hujja ba ne ya ce ƙur'ani ne kawai hujja ba fahimtar zama ne ni ba na son zafi yayi yawa ko don ya zaki sahabi don ya zaki sahabi to ba fahimtar shi ba ne kai kana da fahimtar sahabi mutumin kirki ne shi kuma yana da fahimta duka kun kalmar shahada mu ba ma ganin abin ba matsala bai da Allah jina sauka abu da zafi da baya hannunka da Allah ina ba gangana wannan to karanci kana mu'amala da shi yau da gobe da gobe za ka daina kyaman biri alza sai zaman to ka iya mu'amala da shi baka jin komai shi ya yi biri a shi kai kai naka kun gano wannan ko irin wannan galiban yana faruwa ga mutane masu mu'amala da yan a in za ku yi mu'amala da su yau da gobe yau da gobe to insha Allah dan adam wannan dabi'an shi ne dabi'an dan adam duk abu da dan adam yayi mu'amala da shi wato ko da da abin na kayan mai da hankali to yau da gobe abin raguwa yake yi inda za ka je ka ka je ka je wata ƙasa mutanen garin gaba ɗaya suna tafiya tsirara ne maza da mata tun kana subhanallah inna lillahi wa inna kana ihu kaga wannan musiba ne mu yi mu ba kasar in dai zaka zauna a garin shekara daya to insha Allah subhanallah ɗinka yayi sama washe gari subhanallah zai ƙara rubuwa, subhanallah washe gari subhanallah washe gari zaka dan yi magana ba ma ajin subhanallah din ko tana kawai ka saba zaka mace ta zo gare ka tsirara ba wando ba riga tana magana ko so ma yaya nawa ne sau zaki biya ha ki dan abin da ki dan rage zai miki da kana kallon ta kana kana kallo kana juya da fuska yau da gobe da gobe zai koma ko ka ganta baka jin komai an gano wannan ko to sai ga mutun ya ya saba saboda ka saba daga ganin tsaraicin ka saba har abin ya shafi imaninka sai imaninka ya rauni ko ka gani baka damuwa to wannan shine ka'ida na dan adam da abin da dan adam zai yi shi yau da gobe da gobe to insha Allah abin rabuwa yake abu da ruwa yake an gano wani to shi ya sanya kada ka zo ka ringa mu'amala dan bidiya a hankali a hankali kyaman bidiya zai zama kaɗan eh na'am wa haziruna min mukhalafatihim yau suna yin tahaziri daga hudda da yan bidiya musamman du'a da neman shawarar dan bidiya kada ka dinga neman shawarar dan bidiya kar ka dinga cin abinci da ya zama abokinka kuna cin abinci tare da shi لا تتوارى نار السنة ومبتدئ نار السنة ومبتدئ kada ainihin wutan sunni da mubtadi su haɗu wato wuta na sunni da mubtadi su zamanto sun lulluɓa a waje kowa ya kunna wutan shi a gani kada su kunna wuta iri ɗaya su ce zama abinci iri ɗaya tare zama abinci tare sosai وكان من السلف من لا يصلي على جنازة يا كذا جيل daga cikin salaf akwai wanda baya sallah ga janaizan dan bid'a yana ganin dan bid'a an ce ya rasu ba zai yi sallah gare shi zai juya abin shi رسول من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم حقيقة وأن شيء دوانا أن شيء دوانا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم daga cikin manya-manyan daga cikin jikokin muhammad bin abdulwahab wato wanda ya rasu hijiran annabi na 1389 Allah ya masa rahama an ga in sirafuhu an sa'a an sala ala mubtadi yana juyawa daga yin sallah ga dan biriya. daga ya dan bidiya ya rasu baya tsayawa a yi sallan wannan ya nuna wasu daga cikin malaman sunna ko da yawa daga cikin suna tsayawa idan dan biriya ya rasu wanda bidi'an shi ba mukaffira bace ita bidi'an shi ba mukaffira bace ita ana samun wasu daga cikin malaman sunna ko da yawa daga cikin suna tsayuwa a yi sallah a gare shi ku fahimci wannan ko yau amma akan samu wasu daga cikin malamanmu wanda kawai za su kaurace ba za su yi sallar ba wato sun yi sallar ne don su nuna wa mutane su suna kyaman fa bidi'a kuma su wanda suka yi sallar sun ki sallar ne don su nuna fa har yanzu ba ba biri bane shi kowa akwai abin da ya duba a gani kowa akwai abin da ya duba na yin sallar masu yin sallar sun yi sallar ne saboda tausayin dan bid'a cewa wani har yanzu yana cikin da'ira na musulunci zai iya yiwa yin sallar mu ya zama to alkhairi gare shi wanda suka ki yin sallar suna yin wa'azi ne ga mutanen waje mutanen da suka zo kowa ya san cewa malam wani fa yana kyamun bid'a mu ma ya kamata mu kyamaci bid'a kaga saboda ma kyamun bid'a ya ƙi yin sallah ga malam wani ya ƙi yin sallah ga wani wanda ya rasu saboda wani yana yin bid'a gaskiya ya kamata mu ci tsoron bid'a kaga an yi haka dan taziri ga mutane dan su nisanci bid'a ba wai dan bai halatta ba na'am والسلف وكان من السلف من ينهى عن عن عن الصلاة خلفه Eh, ya kasance daga cikin salaf akwai wanda yake yin hana yin sallah a bayan su kaga dan bid'a yana limanci shine limami kada kai sallah bayan shi akwai daga cikin salaf wanda suke hanawa su ma wannan hanawan ba wai yana nuna wa in kai sallah a bayan su ba ba sallah bane ba in kai sallah bayan sallah ta yi a suna so ne mutane su kyamace su domin idan kana kusantar dan bid'a haka na bi sallah wani zai koma nan gaba baya ma kyaman bid'a kullum yana zuwa masallatan sufaye yana zuwa masallatan yan kaza yan kaza yana sallah to nan gaba zai koma baya daukan wannan yan kaza din a matsayin wai masu hadari a gani bai san cewa kawai sallah ne kawai zaka yi a bayan sa amma ka kyamaci bidiyan su to shi yana sallah yau da gobe gobe da gobe zai koma baya kyaman ma bidiyan su to wannan shine masu masu nisan ta sallah a bayan su su nuna ma cewa ba ya kamata ka kyamaci bidiyan su na'am ah, wa yanha an hikayat bidi'i kuma suna hani a ringa hikaito bidiyoyin su kada a ringa ma hikaitowa da daga salafa su nuna kar ba ka ba wani labarin ma abin da suke in yan shi'a suna cewa kaza kaza kar ba ka ba da labari ballan sana wani ya ci don wani iya ji sai ya gamsu a shida ma akwai masu wannan ra'ayi ni ma wannan shine ra'ayi na shikenan an ce wa mahaukaci baka duka yaji an tuna mai wani dama yana da zuciya irin na yan biriya din amma yana tare da ku sai ka zo ka tunatar da shi ka zo ka nuna mai cewa ai akwai daga cikin mutanen da suke kalmar shahada suna zage sahabban annabi to ni ma gaskiya ni ina ganin abubakar dama ni ina ganin dama umar haka to ai tun da ma an samu wannan to shine ma addini mai kyau da shi ne ya dace da zuciya na ke nan ka tuna mai da hannun kuluba da haifa domin zukata masu rauni ne ba shubaha khaddafa ita kuma shubaha tana yawan fuskan mutane tana fuskan mutane in ba wai an samu malamai gogaggu masu warware shubaha ba idan ɗan biri a yi huta ta kan yi tasiri dan biriya zai je ko shubha wanda zai tade yana ta yawo a cikin zukatan mutum a cikin zuciyar mutum har kaga wani ma ya amshe ta an gane wani ko to wannan shine shine dalilin da yasa kaga malamai ba sa sassauci da yan biriya saboda hadarin su dan biriya ba shi da hujja amma yana da shubha bai da hujja amma kuma shubuhohin din nan suna razana mutum in ba wai Allah ya taimake ka ba sai shubha ya zama kamar hujja an gane shi yasa annabi Musa da yi mu'amala da masu sihiri da suka jefa wannan sanda annabi Musa ya firgita sai da annabi Musa ya firgita kaga ai abin da aka jefa nan wato sihiri ne ba wai hakika bane amma kuma sai da annabi Musa ya firgita Allah ya ce bai kada ka firgita innaka anta la'ala lalle kai ne madaukaci ita wannan sanda saharu a ayyunan nasu wasar habuhu wa ja'o bi sihirin azim wato sun sihirce idanuwan mutane sun firgita mutane suka zo da wani sihiri mai girma fa aujasa fi nafsihi khifata musa sai annabi musa ya saka wani irin tsoro a cikin ransa kullu la takhaf muka ce masa kada ka ji tsoro innaka antal a'la kai ne a sama wa alqi ma yamini. yaminik talqaf ma sanu Allah shi taimake mu abdoman nan musulmi zai kasance shi ɗan uwansa ne shi a cikin family ya ga ana samun irin na biyu wanda sai shi amma Allah ya ta kasance eh to zama da su ya zama zama kullum kuna tare da su sun zama to abokan zaman ka haka dindindin to shine a yawan nan ba zama da su bane an gane in ɗan uwa ne na abin da ka kai ziyara an gaisa ka tafi ka kawai nan daban ka kai ziyara na zumunci eh shi hajjaru ana yi ne saboda shi hajjaru ana yi saboda maslaha idan babu maslaha hajjarun bai da amfani an gani shi ne kamar nasiru bin albani shi yana da fahimtar a wannan zamanin kusan yin hajjarin yana da karancin amfani sai dai a wasu wasu wurare wannan shi ne fahimtar nasiru bin albani shi yana ganin a tsaya a yi ta da'awa in an guje su in bidi'an suna da yawa in ka guje su kai za ka cutu gara a ta zuwa a ta da'awa ana rage musu yawa a ta da'awa ana rage musu yawa an gano wani ku sai dai idan kana fa kana da rauni ba kana ganin in kayi mu'amala da su kuka tattauna suna dan jefa maka wani shubha to gara ka guje kamar za ku je zaki ka guje su amma in ka san kai malami ne gogagge to kawai duk inda dan bidiya yake ka je ka dumbare shi ku tattauna da shi ka shirye da shi ka nuna masa abin da yake sunna kana jin tsoron zuciyanka to ka gudu don dama babban abu in ji duniya gaba ɗaya kowa ya shiryu kai baka shiryu ba aikin banza ne in ji duniya gaba ɗaya kowa ya shiga aljanna kai baka shiga ba aikin banza ne babban abu kai ka shiga aljanna tukuna awwalan saka in ka ga abu zai shafe ka ka gudu ko ƴaƴanka ne kaga cewa wato za su taɓa maka imaninka to gara ka rabu da su kai ka kwashi kanka an gano wannan wato ranka ya fi ma komai ka ya fi ma komai fiye da kowa duk duniya gaba ɗaya in suka shirya kai baka shirya ba an cuce ka shi ne wa alaikum salam eh. Limamin wanda in ka tsohon ba ki yi zagin sallan ba eh. su kuma nan suna ɗan tsawon ta sai ya to nan ya zo ya zaɓi suna raga amfani can suna suna da yanzu ma da suka canna a cikin wani babban abu misali kamar yadda dai muke a najeriya misali inda za a ganka ɗalibanka suka ganka kana zuwa nan wajen to ɗalibanka su ma kamar ka tallata musu ne shi ɗalibi in ya ga malam ya je kamar ka nuna mai wa'annan mutane su ma fa mutanen girki ne ku yi sallah bayan su abin gudu kawai amma da ce ɗaliban sun wayi. da kai hasarar jam'i ga da bi su amma matsalar ɗalibai ne kamar kana tallata wa ɗalibanka ne da 'ya'yanka ai baba nan in mutum ya rasu sai yaran sai ga inda baban mu ke zuwa nan baban mu ya yarda da yadda rika shi ke nan babanmu ya yarda da su inda bai yarda da su ba me yasa yake bin sallah kaga cikin sauki hankalin shi inda zai tunani amma da a ce ya wato ya ya koshi da aqida ya karantu ya san cewa dan kai sallah bayan dan bid'a bayan da kai da bid'a shi bane shikenan kaga shi magana nan ku dole ne mutum zai bin sallah bai kula da me zai iya me zai iya biyowa baya kada misalin mutum ya bar baya da kura a ce malam wanda bai taɓa kyaman yan biriya ba da shi da yan biriya duk ɗaya ne ai babu abin da ya fi sallah tun daga malam wanda na so sallah ai shi nan amma a ƙa'ida ya halitta ka bin su eh, bin su sallah ma ya fi da ka je ka je kai sallah kai kadai insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك